Bismillahirrahmanirrahim Zazzafar ƙauna. Babi na talatin da uku. Munira ya faɗa a kausashi, yana binta da kallon tuhuma. Cak ta tsaya, sai ta daga idanuwanta da suka canja kala, ta kalle shi. Ya sake tamke fuska kana ya ce, "Me ka kike yi?" Sake da barbar cewa ta yi, ta rasa me za ta ce, sai kuma can wata dabara ta faɗo mata. Hakan ya sanya ta faɗin, "Baby kai ne ka rikita ni." ganin kallon da ya sake binta da shi ne ya sanya ta sauran faɗi har tana inna inna amma gaba ɗaya jikina ya soma ciwo ta faɗa tana sauka daga jikinsa cike da haushin kanta da wannan zagewar da take yi sam idan tana tare da shi manta kanta take yi sai dai bata san hakan ka iya janyo babbar matsala ba tana hakan ne ya sanya ta kama kanta don ta san arke din akwai shi da fahimta daɗin daɗawa kuma likita ne kuma wanda yake da wata matsalar bayan ita zai iya fahimtar wani abu musamman yadda take zaƙewa din nan kallo ya bi ta da shi sanda ta koma gefensa ta kwanta har lokacin mamaki ya ƙi barinsa sai kokawa yake da zuciyarsa kada zargi ya yi tasiri a zuciyarsa amma hakan ya ci tura sai kawai ya rintse idanuwansa yana ɗan sauke numfashi a hankali gudun kada ya fahimci wani abu yasa bata sake koda kuskuren taɓa shi bane ta yi shiru cikin blanket ɗin tana fatan bacci ya ɗauke ta duk da yadda arke ɗin ya ɗan motsa ta amma ta mazi washe gari tun da ta tashi jikinta ya yi mata babu daɗi jikinta ya mata daɗi babu laifi sosai ta ji daɗin haka don wajen karfe saban ta faɗa toilet ta yi wanka hakan kuma ya sakawa ta sake jin daɗin jikinta fiye da koyaushe daure da tawul da fito daga banɗakin sanye cikin hijab sai ta karasa inda ta tabbatar kayan tunanin ta dauko doguwar rigar wani yadi mara nauyi ta karasa bakin gadon mu hijab ɗin ta yi sannan ta soma saka rigar kawai sai ta ji an rungume ta baya da sauri ta saki rigar saboda yadda ta tsorata don san bata ji shigowarsa ba jinyar da jikinta ya ɗauki rawa lokaci guda ne ya sanya shi juyar da ita It is me. Ajiyar zuciya ta sauke tana limshe idanuwanta kafin ta buɗe. Ta ce bayan ta tura baki, amma ka tsoratar da ni Allah kuwa. Murmushi ya yi kana ya ce bayan ya kama kunnensa ɗaya da hannunsa. Sorry, shirya fa nake. Orili ya faɗa yana ɗan ɗage girarsa sama. oke ya jikin naki? na warke fa dama ta faɗa tana ɗan buɗe idanuwanta ci gaba da kallonta har lokacin tana jikinsa kana ya ce anya kuwa ta ya zan yadda kin warke da gaske na warke haka dai ya lallashe ta Baby, please, let me kiss you a little. Ya fada bayan ya matso da fuskar ta dab da shi. Bude idanuwanta sai kafin ta bude bakinta. Da niyyar yin magana, ya shiga aika mata. Sai kawai ya zame ta kan gadon ya soma aika mata da zafafan sakonni masu wuyar fassaruwa cike da ƙaunarta. Tsoro gami da fargaba ne suka tarar mata lokacin da ta ga yana ƙoƙarin sake maimaita abin da ya yi rannan. Sai kawai ta rungume shi da iya ƙarfinta Wasu zafafan hawaye na zubowa a kan ta ce muryar ta sarƙe a kuma raunani. Don Allah, limshe idanuwansa ya bugun zuciyarsa na ci gaba da fita. Please baby, yau ma sai da ta sha kukanta ta gode wa Allah, shi ka ya dinga rarrashinta. Idan kin yi shiru yau din nan zan kai ki gidan umma idan kuma biki ba shi kenan. Don Allah da gaske, kwarai kuwa To na dina, ta faɗa tana kallon sa kafin ta soma ƙoƙarin tashi. ya shigar da ita ya taimaka mata ta samu ƙarfin jikinta ta fito ta shirya to mu tafi Ta fito ta shirya cikin atamfarta mai kyau. Kin kyau sosai baby. Bata ce komai ba sai murmushi kawai da ta yi. Kin tabbatar ba kya jin komai a jikinki? Za ki iya tafiya? Ya yi maganar cikin kunnenta. Ɗaura hannunta daga biyun ta yi akan fuskarta duk da baya ganin fuskarta. Bata ce komai ba kawai ta yi shiru. Tana ji kamar kada ta ɗago fuskarta. da zama fitan ne sai ta kalle shi cike da bukatar karin bayani ganin hakan ne ya sanya shi faɗi za mu je gidansu ne saboda haka ki zauna zuwa an jima kin tabbatar ba kya jin komai a jikinki zaki iya tafiya yayi maganar cikin kunnanta daura hannunta daga biyu tayi akan fuskarta duk da baya ganin fuskarta bata ce komai ba kawai tayi shiru tana ji kamar kada ta dago fuskarta tambayar ta ta tuna inda za su je din ba ta jin komai a jikinta sai ɗan abin da ba a rasa ba kafin ta kammala tunanin ya dago ta dago jikinsa kana ya koma cikin ɗakin ya ɗauki abin da zai ɗauka sannan suka fito daga cikin ɗakin sai da ya buɗe mata ƙofar ta shiga ta zauna sannan ya koma faɗin manira a falo ya tarar da ita tana ganin sa da sauri ta rungume shi yanzu kan bai hana ta ba shi ma rungume ya yi. duk yadda kamshin fatar ta baya masa daɗi amma haka ya mazi sake rike shi ta yi sosai ya dan jinye ta daga jikinsa kana ya ce za mu fitan ne ta kalle shi cike da bukatar ƙarin bayani ganin hakan ne ya sanya shi faɗin za mu je gidansu ne saboda haka ki zauna zuwa in jima insha Allah za mu dawo ki ma idan kina so ki shirya na kai ki gida jinjina kai kawai ta yi kafin ta yi ƙarfin halin faɗin to sai dai zuciyar ta fal cike da takaici don ta ɗauka yau ɗin zai bar su su kaɗai ne a gida ta yi amfani da wannan damar ta aikata wa Aira abin da ta yi niyya sai da ya ajiye mata kuɗi sannan ya fice daga ɗakin ta bi shi da kallo tana ji kamar ta bi shi har gidansa Aira tana kuma ji kamar ta leƙa ta ga Aira sai dai sai dai ta san sai dai ta shaƙo baƙin ciki hakan ne ya sa ta koma kawai ta zauna tana ci gaba da saka abin da za ta yi hannunta ɗaya na cikin nasa sanda yake driving duk da yadda ta yi ƙoƙarin zamewa amma ya ƙi ba ta dama kai tsaye faɗin ummi suka wuce yana gaba yayin da take bin su a baya suna shirin shiga ɗakin yi daidai da lokacin da abin da ummin suka fito daga cikin ɗakin a shirye abu ya kalli arki ya ce ka zaunar da mu sai da ya shafi gefensa sannan ya shi gefen kansa sannan ya ce amin afuwa abun har ƙasa ta tsugunna haka kawai ta ji ƙirjinta na bugawa musamman da ta suna ummi ta ce muryarta a sanyi barka da wannan lokaci kusan tare suka amsa barka da. ba za ta iya cewa ga a yanayin da ta ji murya ummi ba sai dai kawai ta jiyo abu na faɗin kuna lafiya alhamdulillah ta faɗa yana yin gaba ummi ta rufa masa baya sun gaisa da arki sai a lokacin ta tashi duk jikinta na rawa ya kalle ta yadda ya ga ta wani rikici lokaci guda kamar ba zai ce komai ba sai kuma ya karasa dab da ita ya ce bayan ya saka hannu ya riko ta me ya faru da sauri ta girgiza kai kafin murya na ɗan rawa ta ce ba komai kin tabbatar nan ma dai jinjina kanta kawai ta yi ba dan ya yadda ba ya cika ta sai dan ya san su abu jiran su suke yi tun kafin ya ƙara fakin ta kai hannunta da nufin buɗe mota. sai ta ji a rufe ta juya ta kalle shi fuska a narke don ba ƙarya ta ƙagu ta yi tozali da iyayenta da kuma ya sadik ɗin shi ma maraidaici fuskar ya yi kamar yadda ta yi sannan ya ce yanzu fita zaki yi buga kafar ta ta a ƙasa kafin ta ce don Allah ka buɗe min kaji sai kin sumbace ni yi maganar cikin basarwa ita ma rintse na ta idanuwan ta kana ta karasa cike da kunya dan dai ta ga guta sauke ne dan dai ta ga guta sauka ne ta sumbace shi a gefen bakinsa to buɗe min ta yi magana tare da kallon shi kai tsaye ɗakin umma ta faɗa tana kwala mata kira ya sadiq da ke zaune shi da umma da abba ya kalli umma ya ce Da alama fiye a Orchard ta yi wa gidan nan tsinke,” ya faɗa yana murmushi, su ma dukkansu murmushi suka yi, su cike da jin daɗin zuwan nata. Daidai lokacin da ta shigo cikin ɗakin, babu ɓata lokaci, ta faɗa jikin Umma ta rungume ta. Ita ma Ummar rungume ta ta yi, cike da kewar ɗiyar tata. Jin da Umma ta yi ta fara sauke ƙwalla, ya sanya ta faɗin. Za ki fara ko? bana na so. Sai ta yi murmushi tana tashi daga jikin Umma ta ce na yi kewarki sosai ummata kallonta umma ta yi sosai ganin yadda fuskarta ta yi fayo idanuwanta sun ɗan tasa sai dai farinta ya sake fitowa kamar ka tsaga jini ya fito ni ma ka auka ta kina lafiya sai da ta goge idanuwanta sannan ta ce yi lafiya kalau umma ta faɗa tana juya ta koma wajen abba da ke zaune har lokacin abba barka da wannan lokaci barka dai abba Ya Sadiq barka da wannan lokaci. Barka dai Lili. Kin zo lafiya? Lafiya kalau. Ya kaɗai kika zo ne? Bude baki ta dan har ga Allah shafta manta. Ba ita kadai ba ce. A abba ta tare muka zo har da abinsa da ummi. Kallonta suka yi cike da mamakin abin da ta faɗa kafin abba ya karfin halin faɗin. Abinsa kuma kina nufin iyayensa sai ta jinjina kai kami da ɗorawa da e abba. kallon juna abba da umma suka yi yayin da ya sadiq da ke gefe shi kuma ya kalle su can ya ce abba a yi musu iso Da sauri Abba ya kalle shi yana girgiza kai kafin ya ce a'a wane ne ya san da wacce suka zo zan je yana ji ko menene ya kawo shi gidana. Da sauri Umma ta miƙe tana kallon Abba ta ce a'a Abba su ka bari ko ma menene su shigo din sai mu ci abin da ya kawo su. To faɗa masa su shigo. Ya Sadiq ya fita ya kalli Ummi da abu. ya gaida su sannan ya kara sa mika a arki hannu suka gaisa kana ya ce za ku iya shigowa jinjina kai arki ya yi yana amsawa da tu ya sadik bai jira wani ya sake cewa komai ba ya wuce cikin gida yayin da arki ya kalli abu ya ce abu mu je kawai abin ya faɗa cikin karfin hali da matukar sanyin jiki bai ce ya komai ba kawai ya yi gaba ummi da abba suka rufa masa baya har zuwa cikin gida sosai jikin abu ya sake yin sanyi tun zuwansu gida kawai dai ya dinga a kansa ƙwarin gwiwa ne don idan ya rasa tun yanzu bai kuma san da wani ido zai kalla abba ya yi masa magana ba da sallama dukansu suka shigo cikin gidan sai dai gaba ɗayansa a ciki ciki suka yi ta sakamakon yadda kowanne jikinsa ke a sanyaye Daga idanu Abba ya yi daga inda yake tsaye ya kalli inda ya ji sallamar, inda yake da tabbacin daga nan ya jiwo sallamar. So yake wa kansa da gaske kabirin ne a cikin gidansa, da gaske kabirin nan ne da suka rabu tsawon shekara da shekaru, da gaske ne kabirin ne ta zo inda yake babu kunya babu tsoron Allah. To me ya zo ya fada masa kenan? Menene zai ce masa wanda zai kare kansa? Menene zai yi amfani da shi wajen goge tarin laifinsa a wajensa? da wani ido zai kalle shi bayan abin da ya aikata masa tunaninsa ne ya katse sanda suka ida sanda shigowa cikin ɗakin daidai lokacin da abu ya daga idanuwansa cike da kunya ya kalli cikin gida ya yi daidai da lokacin da abba ma ya kalle sa don sake tabbatarwa da kansa kabirin ne sai kuwa suka yi four eyes jikin abu ya sake matukar yin sanyi sanda ya lura da tabbas wannan ɗan alhaji ibrahim kalin ne abban sadiq ne ubangidansa a wasu shekaru can da suka shuɗe mai gidansa mai son ci gabansa wanda ya ɗauki nauyinsa da na karatun ɗansa kafin ya zo ya yi faltali da duk abubuwan ya watsa masa ƙasa a ido ya wofantar da komai ya ci amanarsa ɗauke ɗauke kai abba daga inda abban ke tsaye sai ke ganin kamar wancan kabirin yake gani a gabansa mutum mai matukar amana da kuma kirki kafin ya zo ya yi amfani da kirkin nasa ya dafa abban wuka a ciki ci gaba da takawa suka yi zuwa cikin tsakar gidan kafin suka yi cirko-cirko dukansu cikin rashin sanin abin yi ya sadiq ne fito daga cikin ɗakin fuskarsa babu yabo babu fallasa don tun lokacin da ya fahimci wanda suke tare da arki abinsa ne yayi yi jikinsa ya yi sanyi ku ƙara so ya sadiq ya faɗa yana nuna masa tabarmar da ke shimfiɗe a tsakar gidan kallon abu da ummi arki ya yi ganin har lokacin babu wanda ya koda alamar zai zauna ɗin Abu kafin ya kai ga karasa abin ya ce, "Wuce mu je." Babu musu yi gaba ya nemi waje ya zauna, yayin da abu ya rufa masa baya, shi ma ya zauna. Kusan tare suka zauna da Ummi. Komawa ɗaki ya sadike ya kalla Abba da idanuwansa ke a rufe, fuskarsa a haɗe, babu annuri ko kaɗan. Yayi ƙarfin halin faɗin, Abba suna jira a tsakar gida. Bude idanuwansa Abba yana jin yadda ɓacin rai ke taso masa ya ce, shin ni ka manta tsawon shekarun da na yi ina jiran ganin kabiru ya zo ya karyata abin da nake zargin sa da aikatawa ka manta kwanakin da na ɗiba ina jiran sa sai yau dan yayi zaman da bai wuce na minti wani ba shine za a ce jira yake ya karasa maganar yana mai da duban sa kan umma da ta kafe shi da idanu tana jin babu daɗi har cikin ranta Ki kika ce su shigo dama, ki tashi ki je wajen su. Ba na buƙatar ganin kowa a cikin su. Limshe idanu Aira ta kirjinta na bugawa. Za ta so a ce komai ya gyara a tsakanin Abu da kuma Abu. za ta so a ce komai ya wuce tsakaninsu tashi umma tai daga inda take ta karasa wajen abba a nitsi kuma cikin kwantar da murya ta soma faɗin abbansa ka yi haƙuri don Allah ka san mai haƙuri baya taɓa faɗuwa na san komai za ka yi kana yi ne saboda abin da ya yi maka don Allah abinsu ba don halinsa ba shi kenan abba ya faɗa ba umma kaɗai ba taya sadik da aira da ke gefe sai da sauke ajiyar zuciya Muftako, ko girgiza kai ta yi da sauri tana dan cuno bakin ta kana ta ce a aya Sadiq mu zauna mai hiran mu kawai hira kuma auta ya faɗa yana rike habarsa ifa ta bashi amsa ita ma girgiza kai yayi kana ya ce a ina so naga idan naga da idan da zai kalli abba ne saboda haka bari ki ga yadda za a yi yayi maganar yana so ma tafiya kamar kuma wanda ya tuna wani abu sai ya juyo yana kallon are ya ce bayan ya bude baki auna manta ashe yanzu mahaifin mijinki ne sori lili kai ya sare to shikenan a hankali umma da abba suka nemi waje suka zauna ajiyar zuciya arki ya saki kamin ya so soma miƙewa kallon sa abu ya cike da mamaki inda zai je, tun kafin ya ce komai, rike din ya fahimci abin da zai ce, da haka sai ya dan dakata kamin ya ce kasa-kasa. Abu, zan baku waje ne? Tun kafin ya karasa abin ya shiga girgiza kai. Koma arki ya zauna yana ɗan fesar da iska daga bakinsa cikin rashin sanin abin yi, don yin din kawai. Ya ji wani iri matuka, A ya abba ya so ba miƙewa don barin wajen cikin sarewa da kuma sanyin jiki abu ya daga idanuwansa ya kalli abban a karo na biyu da kira iya tattara wasu kalmomi a cikin kwakwalwarsa sannan ya sannan ya ce muryarsa sa ƙasa kamar ba abu ba ka yi wa Allah da manzansa ka zauna ka ji abin da ke tafi da ni shine abin da ya iya faɗi don haka don hana abba matsa daga wajen bai ce komai bai koma ya zauna sai dai har lokacin bai ce komai ba Gudun kada ya kuma tafiya ɗan ya sanya abu gyara zama sannan ya so mu faɗin. Ban san da wani ido zan kalle ka na nemi ka ba, ban san da wani baki zan yi magana na nemi ka ba, ban san ya zan yi ba, ban san ta ina zan fara ba. Hakika ne butuli ne, butuli ma na ƙarshe kuwa. Na yadda kowane suna ne zan iya kiran kaina da shi tun kafin a kira ni. Na san na cuce ka, na cuce ka na ci amanar ka, na yaudare ka da siffata daga ƙarshe na barka a cikin ruwa tsundum hakika zan iya karɓar sunan mutumin banza mace amana kuma maha'inci sai dai daga lokacin da abubuwa suka fara juya min ɗana ya auri ɗiyarka ba tare da sani na ba ko sanin ka ba na ji komai ya fara canja min komai ya sauya min na so mu tuna yadda aka yi na tara dukiyata na kuma tuna kai ɗin kana cikin wani hali daga wannan lokacin na ji duk duniya ba da burin da ya wuce a ce na haɗu da kai kafin na koma ga Ubangiji na na nemi yafiyarka don na san idan na mutu da alhakinka a kaina ban san ya zan yi ba na san sai Allah ya bi maka haƙƙinka shi yasa na taso na zo na nemi yafiyarka don girman Allah ka yafe min ka yafe min ba ma sai ka faɗa min a cikin halin da kuke zaune ba ta sanadiyya ba na gani da idona kuma hakan ya sake karyar min da zuciya ya sa na sake gane lallai ni din mace amana ne kuma mugu abu ya karasa maganar yana goge hawaye Arke da Ummi gaba ɗaya kallon sa suke cike da mamaki da kuma tausayi. Don kuwa sun riga sun san abin da zai saka abun kuka babba ne. Abin da zai saka abun kuka abu ne mai matukar wuya. Dan ba ga arke ba hatta Ummi za ta iya cewa ba ta taba ganin Abu na kuka ba sai gashi yau din yana kuka yana neman yafiya. tabbas har cikin zuciyarsa yake neman wannan yafiyar shiru ne yawan zu na tsawon sakwanni kowa ya ci gaba da saƙa da warwara ba za ka taɓa tunanin abu na jin abu ba sanda yake magana sai da abban ya ɗaga kai ya kalli abu lokacin da idanuwansa suka canja kala abin da ba kasafa ya kan tafiya faruwa ba ya ce kenan kana nufin ka ce da gasken gaske guduwa kai ba zargi ba ka kabiru duk da tambayar ba ta da daɗi amma a wajen abu shi ta masa daɗi ko babu komai abin ya kula shi ya kuma nuna ya ji maganganun da ya faɗa masa cike da dana sani da kuma tir da halinsa shi kan ya jinjina kai gaskiya ne wannan ba zargi ba ne alhaji ka yi haƙuri wallahi guduwa ne saboda son zuciya da kuma son abin duniya yanzu ma cike da takaici abin ke magana mun san abin da muka yi ba mu kyauta ba mun cuce ku mun cuci kanmu mun wulakanta kanmu amma ga mu bisa wuyanmu mu mu a ƙasa muna neman yafiyarka dan Allah dan Allah ka yi haƙuri ka yafi mana sosai arke yake kallon ummi da ke magana don sosai ya yi mamakin abin da ke fitowa daga cikin bakinta bai taɓa tunanin ummi ka iya saukowa cikin ƙanƙanin lokaci haka ba dama shine abin da ya kawo ku abba ya tambaya yana kallon su su duka da sauri suka jinjina kai kusan a tare kafin abin ya soma magana to masu saurare za mu dakata a nan sai mun kara haduwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kasance